kuma hamsatu farillan wanka biyar ne an wanka ya wanka mutum ya san yana yin wanka da ya mance yana da janaba ya tafi ya fada cikin ruwa ya yi wankansa ya fito sannan daga bayan tun ashe yana da janaba sai ya koma da mun ta'mimul da gamewar jiki bil ma'i da ruwa wato ko ina ya samu ruwa ga jikinsa ko ina har wurin gashi wa darbu jami'il jasad da cuɗanyar dukan wal fawr sannan kuma in mutum ya fara ba zai fara ya kai wani aiki sannan ya komo ya cika ba shine tsarin nan gaggawa hmm. wata barin kare wata khalilu shari tsotsin hewar gashi kenan ko in na gashi sai an lallance shi da ruwa na kai ne ko ne sauran jiki hmm. Hmm. to kai da ganin kawai abaya wuce ga ganin ka ina ya kamata ya zanci da shi a daidai sai ya sa a yi masa ko ya samu wani kara ko wani wannan nuna da yanki ya ya wadatar ne ya in ya taba ya kan jaba eh. shi kenan eh, dole sai ya goga ba zai zuba ruwa ɗaya da nan gasu ba eh. yana iyawa hmm? shawa amma saukar shawa ai babu cutanyawa sai ka tuda ina wa ta kalilu sha'ri tsatsayewar gashi wa ma ta yanu ruhu arba'atun gasan da ya gaishe awwalan mutum ya fara wanke hannayen tun bai kuma cikin ruwa ba ila ku ayyuhu ta ga ku'o'i mukunta galman mada da kurkura baki bal isin shaku da shakawa masu simatil uznaini shafar kafafen kunnuwa kafa kunnuwa mutum ya taba ta da ruwa amma waɗannan fatu sai mutum ya wanke su ya ruwa abin ya karkata ya wanke eh. duka kawai ina wanke shi abin nan farilla na in ba da baki da shakawa ba ba ma fada'iluhu wasu mustaban shi shidda ne albaru bi izaratil adab wato mutum ya fara da kusur da kazanta an jafa da yi daga jikinsa wato idan mutum akwai kazanta da jikinsa ita ke fara wankewa sannan bayan haka nan shi wanke gaba gare shi domin kada domin ana so ya fara gabatar da na alwala ga wanki bisa ga wannan don kada shi alwala alwala ta walwale nan wanke gaɓuɓɓun alwala ba alwala ba ce sai dai gabatar da na alwala ne domin ko ina wajibi ne ka wanke kun gane ko da tun da ya zan ana son shigan wankan nan in ka gama shi kana iya sallah da shi to sai ka fara wankewar gaɓoɓin da yake in ka wanke in ka taɓa su alwala ba ta wani kun gane eh, eh. in mutum ya gabatar da gaggawa daidai in kuma jin kitar da shi ya karshe a nan ya mutum ya samu wannan yadda ake nuna ruwan alwala ya shiga cikin ya shiga cikin nuka an ce ya abin nan alwala wanka ya shiga da alwala ya ke nufi ba karamin hadisi da yake daukewa kai zan to eh. Eh. ko tsirara kai ba ko ne ta cikin daki ne ko da ga wurin matar ka ne ko da ya an ce al'aurar da an wajibi ka rufe cikin jama'a to musaadi ne ka rufe ta in kana kai ka gane to da masu ya kuma kawar ya ba ɗaniya abin da in mutum ya niyya ɗauke wa hadafi ɗai karami babban ya ɗauke ke nan a yana mutum lokacin da ta kariya ɗauke hadafi a'a in ka ɗauke hadasi babba duk ya ɗauke su ga da ya da ya ce da da da Eh, abin da an ka ce musabi ka yi ba in ka ki ba zama ba Allah ka a mai kuma eh, ga wani abu duk abin da yake kai kabira da bai kai da zunubi ba ah, abin nan ibada suna karkare laifin abin nan ma zalika ko da yake akwai zunubai manya amma dai manyan zunubai an wajibi kai ka tuba kanana abin nan waɗannan ayyuka da suna wanke su eh, akwai wani Eh, ya ka ka gani ko na da su eh, amma in na hailan ne ko min na da ba ko na ni fati da wannan ya yi kan mal walla ya ana ah, kuma ah, ana da wannan eh ya ta mu ya hade da rana eh wannan ne in yayi su duka a sun sa ko yayi jarabe man ce juma'a da ya ta mu amma in yi niyyar juma'a ko yin mace min tana ba duk ba su samu ba ya ta ga ko ko wannan sai a rawar asali mun ya yi niyyar ta ga wankan juma'a amma in da gana ba ne ko bai wanka niyyar ta ta ta shiga eh. ko ba don ya koya mata ba ka gane eh. Eh. ake so a yi ne ne ne ake so eh. hmm. wanka ko kuma wanka ko ta ne ya shigar da kowace Eh. to musabi ne in ka wanke karkashinsa in ko ka ka wanke a sa bai yi ka gane an kace wannan abin nan halin abin nan zai yi sa gani Thank hmm. you. Hmm. Hmm. wannan kare a bayan haka nan wadanda da ya aka bayyana wurin da ya zai wasa to wannan shi ne guda abin nan a hada aka ba eh ma'ana ku kabirin muhaza